Guys, ina ganin wannan bidiyon zai sa wasu mutane su yi fushi. Da gaske, ba mu labari. Akan demokuraɗiyya ne. Demokuraɗiyya yana da ke ko ba haka ba. Eh, shi ne ma babban matsala. Sannunku, bari mu magana akan demokuraɗiyya. A lokacin da nake yaro, na ɗauka demokuraɗiyya shi ya fi. A lokacin da ka ba ƙuri'a ɗaya ga mutum ɗaya ya ci wannan zaɓen, za ku samu kyakkyawan gwamnati. amma yanzu da na girma na gane cewa ba haka ba yawancin waɗanda suke ba da ƙuri'ansu ba su san yadda ake zaben ba shi yasa demokuraɗiyya baya aiki ka ɗauka wannan misalin maɗauka a ce za ka yi tafiya a kan jirgin sama amma kafin ku tashi da kai da sauran fasinjojin dole sai kun zaɓa waɗanda za su tuƙa ku sai ga 'yan takara guda biyu na farkon ya ce idan kuka bani tukin jirgin sama zan bi dukkanin dokokin tukin jirgin sama kuma zan tashi tsawon kafa dubu talatin sai na biyun ya ce idan kuka bani tukin jirgin sama za ku zauna a kujeru na alfarma kuma a yau duniya yawancin mutane suna zaben abin da hankalinsu ya kwanta da shi ne da kuma rashin sani don haka za su zaɓa mutumin da ya musu alkawarin kujeru na alfarma demokuraɗiyya za ta zaɓa gurɓataccen mutum wanda bai taɓa tuka jirgin sama ba kafin ku ankara duk sai mu rikito ni na tabbata cewa gudanar da mulki kamar tukin jirgin sama ne yana da wahala kuma yana buƙatan gwanin cewa shekaru da shekaru na cewa, kuɗin shiga makami mai linzami faɗace-faɗace kula da lafiya iyaka dukkanin waɗannan matsalolin suna buƙatan gwani yana ɗaukan shekara goma kafin ka iya tukin jirgin sama amma a gwamnatinmu kowa zai iya zaɓe kowa kuma zai iya gudanarwa demokuraɗiyya tana canza gwamnati ne bayan shekara hudu amma asalin matsalar yana ɗaukan shekara ashirin kafin a gyara demokuraɗiyya ra'ayi ne mai kyau amma ra'ayi ne mafi kyau mu ɗauka china da india a misali china da take da central government ta cire mutane miliyan dubu ɗari uku daga cikin talauci amma india da take da demokuraɗiyya tana da mutane miliyan dubu ɗari uku a cikin talauci ba na son china amma bisa wasu dalilan suna ta samun ci gaba kar kuma mummunan fahimta mulkin kama karya ba shi ba ne amsa kuma ba zai taɓa zama amsan ba amma kila akwai wani madadin demokuraɗiyya. technocracy epistocracy misalai ne guda biyu amma a yanzu matsalan na gaske ne a cikin manya-manyan mulkin demokuraɗiyya 'yan siyasa suna amfani da labarai na ƙarya ƙarya tsoro da kuma kuɗi kyauta don su jawo hankali kuma a tsarin demokuraɗiyya tana barin su su yadda da su a miliyoyi muna zaben mutane waɗanda suka mana alkawarin kujeru na alfarma amma dukansu ba su san yadda ake tuka jirgin ba kamar yadda wani shahararre ya taɓa cewa mafi matsalar 'yan demokuraɗiyya shine maganin minti biyar tare da talakawa masu jefa ƙuri'a ya kamata mu gyara demokuraɗiyya kafin mu rikirkito ga baki ɗaya see you next week